يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar sha bakwai ga watan rabi'un al-awwal shekara ta dubu da hudu talatin da da tara hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar shida ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha-bakwai. da haihuwar annabi isa alaihi salam a cigaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin na imamun nawawi allah ya ji kansu da rahama za mu tashi a kan hadisi na 139 wasu kuma nasu za su ga 140 a irin littafin da ke hannu na shafi na hamsin kuma a ƙarƙashin babin da muke ciki babi na goma sha uku fi bayani kathrati turuqil khair a ƙarƙashin babin hadisin da zami shine hadisi na 23 an adi bin hatim radiyallahu an an karɓo daga adi dan hatim Allah yarda da shi Adu bin hatim ya ce sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yaqul na ji annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa Ita nara ku kiyayi wuta walau bi shiqqi tamratin koda da tsagin dabino ne koda da rabin dabino ne muttafaqun alaihi imam bukhari da muslim suka hadu wajen rawaitar wannan hadisi wa fi riwayatin lahuma anhu a wata ruwayar ta imam bukhari da muslim da aka karbo daga dai sahabin annabi adi dan hatim qala adi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace ma minkum ahadun babu wani ɗaya daga cikin ku illa sayukallimuhu rabbu face Allah ubangijinsa zai zanta da shi zai yi magana da shi laisa bainahu wa bainahu tarjuman babu wani tafinta tsakanin wannan bawa da ubangijinsa Allah subhanahu wa ta'ala ay mana. minhu sai bawa ido ba dama da shi fala yara illa ma qaddam sai ya babu abin da yake gani sai abubuwan da ya gabatar a rayuwarsa na duniya ayyukan da ya aikata wa yanzura ash'ama minhu sai kuma ya duba hagu da shi fala yara illa ma qaddam nan ma bai ganin wani abu sai abin da ya aikata ya gabatar wa kansa a rayuwar duniya wa yanzura baina yadayhi sai kuma ya kalli gabansa abin da ke tsakankanin hannayensa biyu shine gaba din fala yara illa na tilqa wajhihi babu abin da yake ganin ya kalli gabansa sai wuta tana gaban fuskarsa tana gaba da gaba da shi na fuskantar ta tana fuskantar sa fattakun nara manzo ce ku kiyayi wuta walau bi shiqqi tamratin koda da kuwa yin sadaka da rabin dabino koda da tsagin dabino kamar lam yajid wanda bai samu tsagin dabinan da zai sadaka da shi ba fa bi kalimatin tayyiba to ya faɗi kalma daddada ya faɗi magana kyakkyawa ya faɗi alkhairi zai iya zama masa dalili da sanadi na samun kariya da kuɓuta daga shiga wuta wannan hadisi da muka ji shi da ruwayarsa kala biyu shine karatunmu na yau da za mu bibiya insha Allah ta'ala sahabin hadisi shine adiyu dan hatim dan abdullah dan sa'ad abba'i ana ce masa adi bin hatim ta'i wannan sahabi ana masa alkunya da abu wahab baban wahab sahabi ne da ya kasance wanda yake gwani na gwanaye wajen bayani a gaban al'umma sannan kuma allah ya masa baiwar iya ba da amsa ta nan take a lisan da kuke wata magana da shi kana faɗar kaza da ka rufe bakinka zai baka amsar da za ta gamsar da kai a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci sannan in ya so halarto abin da yake so ya faɗa yakan zo masa akan kari ya faɗe shi sannan sahabi ne wanda yake da yawan kyauta wanda kyautarsa inda gado ya gada cikin kakanninsa akwai wato wanda ake cewa toka ba ta yankewa a gidansa in kuwa ga toka ana kunna abin da ake kona ko dafa abinci da shi sai ta taru to ba ta yankewa kenan ana nufin duk inda aka ce wato gari ya waye to za a dora abin da za a iya karɓar duk wanda ya zo a matsayin bako ko kuma agaza mabukatu wannan sahabi ya iso wajen annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da jama'arsa inda ya musulunta shi da jama'ar tasa sun iso ga manzo a cikin watan sha'ban a shekara ta bakwai da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Adi bin Hatim wani sahabi na manzo ina daga cikin wanda suka tabbata akan musulunci a lokacin da aka rika samun cincirin da masu yarda bayan mutuwar manzo sallallahu alaihi wasallam a lokacin halifancin abubakar to amma shi da al'ummar sa'adu bin hatim sun tabbata akan musulunci ba su yi gezau ba ma'ana ba su girgiza ba akan abin da ya shafi abinda suke kai na musulunci ballanta na har su sha'awar arnanci wannan sahabi Allah ya masa tsawon kwana ya rayu tsawon shekara 120 a duniya ina daga cikin waɗanda manzo yake cewa ɗan kaɗan ne ƙwarai cikin al'ummarsa waɗanda suke ɗora a kan 60-70 allah ya karɓi rayuwarsa a shekara ta 68 da hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji kansa da rahama ya ƙara yadda a gare shi to wani sahabi shine yake cewa samitun nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yaqul na ji annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa ittaqun nara walau bi shiqqi tamratin ku kiyaye wuta ku tsoraci wuta ko da kuwa da yin sadaka da tsagin dabino muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka rawaci wannan hadisi cewar da aka yi shi itamra a cikin hadisin abinda ake nufi da shi itamratin shine karaba dabino a tsaye nan rabi nan rabi to ma'anar wannan hadisi a dunkule a gaba mai cewa ittaqun nara walau bi shiqqi tamratin annabi na cewa ku sanya wa kawunan tsakaninku da wuta mai wata garkuwa wata kariya da za ta tsare ku ta kare ku daga shiga wutar jahannama na abin da ya shafi ayyukan kwarai da nagartattun abubuwan yi ko da kuwa da abin da yake ɗan ƙanƙani ne kamar kwatankwacin ba da sadakar rabin dabino a dunkula wannan shine abin da manzo sallallahu alaihi wasallama yake so mu fahimta a game da wannan hadisi cewar da mu ji tsoron wuta mu kiyaye ta to yake gaya mana Abinda ake kiyayar wuta da shi abinda ake samun kariya da tsaro daga shiga wuta da shi shine aikata nagartattun ayyuka na kwarai mai kankantar aikin kwarai ina iya zama da dili da sanadi ne zama maka kariya daga shiga wuta shi da sai bamu misali da cewar koda koda yin sadaka da tsagin dabino ne rabin dabino shine malamai suke cewa to a wannan hadisi ana sanar da mu cewa mi dagin ana kwadaitar da mu da cewa mu rika yin sadaka gwargwadon ikon da muke da shi domin cewa da aka yi koda da tsagin dabino ne koda da rabi na dabino ne kaga ana cewa duk da tsagin dabino wani abu ne da bai kai ya kawo ba a harka ta dukiya ko kuɗi ko kadara to wannan abin da kake da shi ikon da kake da shi naka iya ba da rabin dabino kakkare na ba da shi zai iya zama ka dalili na ka samu kariya da shamaki daga shiga wuta abin da ake bukata daga gare ka kawai ya zama ka bayar da shi ne domin Allah idan kai dan Allah ya gamsu da abin da kai dan shi ne ya karba maka to zai iya zama dalili da sanadi na ka samu kariya da katanga daga shiga wuta ta dalilinsa so da to ana kwaɗaitar da mu da cewa mu sadaka da abin da Allah ya hore mana gwargwadon ikon mu kome kankantarsa kuma ana sanar da mu cewa sadaka garkuwa ce da kariya da shamaki daga yiwuwar bawa ya shiga wuta Allah ya sa dace sannan hadisin na sanar da mu cewa bai dace ga bawa ya raina ko ya wulaƙanta abin da zai iya yin sadaka da shi don yana ganin kaɗan ne bai da yawa ubangiji subhanahu wata'ala kyan niyya da aiki ike la'akari da shi inna allaha la zuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikun Allah bai duban halittar jikinmu kamanninmu kuma bai duban yawan tarin dukiyar mutum ko bawa a'a annabi ya ce abinda Allah yake la'akari da shi a dangane da nagartar bawa a gurinsa shine abinda ya shafi niyyarsa walakin yanzuru ila qulubikum kusa dai na kallon zakatanku ne mai suka kudurta Allah suka nufa da abinda aka yi ko Allah wa a'malikum kuma yana kallon irin aikin da kuka aikata ne nagartacce ne ko batacce wanda yace ayi ne ko ba shi bane to saboda haka kada bawa iraina abin da zai dauka ibayar na sadaka dan ya zama abu dan kankani ba komai ba a kallon idan jama'a amma a gurin Allah babba ne in shi kan fada abu saboda haka Allah yana yabawa da godiya akan abin da kai domin sa ko mai wa kana Allah shakiran alima Allah mai yawan godiya ne cikakken masanin da abin da bawa ido domin sa shine malam Imam An-Nawawi yake ce mana wa fi riwayati lahum anhu a wata ruwayar ta Imam Bukhari da Muslim wacce dai aka karbo daga shi sahabin Annabi Adi bin Hatim Allah ya yarda da shi qala Adi bin Hatim yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce ma minkum ahadun babu wani mutum ɗaya daga cikinku illa sai yukallimuhu rabbu face ubangijinsa Allah zai zanta da shi zai yi magana da shi a ranar alkiyama laisa huwa bai na bainahu tarjuman babu wani tafinta tsakanin Allah da wannan bawa a wannan gaba ta wannan hadisi a ita wannan ruwaya ta biyu ana sanar da mu tabbacin siffatuwar Allah subhanahu wata'ala da siffar magana cewar Allah subhanahu wata'ala yana magana sanda ya so yadda ya so da wanda ya so Allah yake ga mana wa kallama Allah Musa taklima tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah Allah yake cewa ya zanta da bawansa annabi Musa zantawa kuma yake cewa waɗannan manzanni da muka aiko mun fifita wasunsu akan wasu daga cikinsu ma akwai wanda Allah ya zanta da shi wanda wannan daraja ce da matsayi da Allah iwa wanda ya zanta da shi to anan wannan hadisi sai yake da tabbatar mana irin abin da ayoyin nan da ma wasu suka tabbatar na cewar Allah ya siffata da siffar magana yana zance irin wanda ya cancance shi a matsayinsa na mahalicin kowa da komai a wani matsayinsa na cikakke da wata tawaya ba ta dangantuwa zuwa gare shi a duk sanda aka siffata Allah da wata siffa gabawa mumini musulmi ana buƙatar ya ji a ransa cewar wannan siffar daban take da irin ta bayi domin Allah ya ce laisa kamithlihi shay wa huwa samiul basir babu wani abu da yake kama da Allah ko me shi saboda haka zancen Allah ba irin na bayi bane mu bayi zancenmu haɗe-haɗe ne ka ji na daidai ka ji na ba daidai ba ka ji na san zuciya ka ji na gaskiya amma ubangiji duk maganarsa gaskiya ce wa man asdaqu min allahi qila wa man asdaqu min allahi haditha ba wanda ya fi Allah gaskiyar magana ba wanda ya fi shi gaskiyar zance sabanin mu bai wata ran ai ƙarya wata ran ai gaskiya wata ran a faɗi daidai wata ran a faɗi kuskure to ka ji a rankan an ce Allah yana magana ina zance irin zancen da ya dace da shi a matsayinsa na wanda ya da kowa da komai sannan wani hadisi yana sanar da mu cewa zantawar da Allah zai yi da bayansa a ranar alkiyama zantawa ce ta babu wani a tsakani shi da bawa zai zanta da shi sau da kazantawa ta ubangiji subhanahu wata'ala da zai da bayi a lahira ta sha bamban da zantawa da yake da bayansa a nan duniya sannan wannan hadisi na sanar da mu cewar zancen allah subhanahu wata'ala ana jinsa kuma a fahimce shi wanda allah yi magana da shi yana jin maganar kuma yana fahimtar magana. domin cewar da aka yi babu wani ɗaya daga cikinmu face Allah Ubangijinsa zai zanta da shi a ranar alkiyama babu wani tafinta tsakaninsa da shi to ai dama me amfanin tafinta don ya ji yadda wanda ake faɗa magana abin da ake so ya ji ya gane saboda shi baya gane yaren da ake masa magana da shi ko to da ka tafinta shine mai ɗauko saƙon wani yare zuwa wani yare sakamakon yana da masaniyar yaren da zai ciro maganar daga shi zuwa wanda zai mayar da maganar zuwa shi don waɗanda suke gurin da ba su da wannan masaniya yaren da ɗauko maganar daga wani zuwa shi ba za su iya fahimta fito don su fahimci wannan zaton da ya ciro maganar daga shi zuwa wanda ya mayar da shi su gane shi ake ake cewa tafinta to sai Allah ya ce zantan da zai yi da bayansa ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mana zantan da Allah zai yi da bayansa ranar alkiyama zance ne da ba wani a tsakani mai tafinta to da haka da bai rabe da bahaushe da inyamuri da bature da balarabe duka idan Allah izanta da su a ranar alkiyama kowa zai ji abin da ya faɗa zai gane wannan yake nuna maka bambancin ubangiji subhanahu wata'ala da mu bayi dama wa yake sa gane yaran wa yake bada fahimta a gane yaran shine to zai maka magana ka ji kuma ka fahimta ka gane to saboda haka zancen da Allah subhanahu wata'ala zai yi da bayansa ranar alkiyama zance ne da ake ji ake gane ake fahimta wanda aka nufa da maganar zai ji zai gane zai fahimci abin da ake sannan a wannan hadisi akwai dalili da hujja na cewar bawa zai haɗu da Allah Ubangijinsa a ranar alkiyama don yi masa sakayya da bibiyar abin da ya aikata a bashi sakamakon abin da Allah subhanahu wata'ala a dangane da abin da ya shafi wannan bayanin cewar za a haɗu da Ubangiji ya faɗa mana ayoyi daban-daban yau mai hukumin nasu da rabbil alamin ranar alkiyama ita ce ranar da bayi za su tashi don zuwa su haɗu da ubangijinsu ubangijin talak Allah ya ce man kana yarju a rabbihi falyamal amalan saliha wala yushrik bi ibadati a ahada duk mai fatan ya haɗu da ubangijinsa haɗuwar salin alin hankali kwance ba fuskantar tashin hankali da ɗimauta da shiga hali na tsaka mai wuya to ya aikata aiki na ƙwarai ya yi aiki na gari kuma kada ya tarayya da ubangijinsa banda wannan allah subhanahu yana cewa wattaqullaha wa alamu annakum mulaquhu wa bashiril mu'minin ku ji tsoron allah ku kiyaye saba masa ku yi abin da ya sa ku kuma ku sani hakika ku masu haɗuwa da shi ne ranar alkiyama amma in an haɗin wa bashirin mu'mini kafin ranar haɗuwar ma ka yi wa mu'mini albishir da cewa in sun haɗu da shi za su ga da kyau za su ga abin da zai faranta musu rai a musu albishir haɗuwarsu da allah haɗuwa ce kyakkyawar haɗuwa ba irin haduwa ce da ta wanda wato an yi sabawa Allah subhanahu wata'ala ba bai bi shi ba Haɗuwa ce za a yi irin ta mumine da Allah ba iri ɗaya ba ce da ta waɗanda suka kangare masa suka bijire masa to wannan aya ita ma tana tabbatar mana irin abin da wannan hadisi yake sanar da mu ta cewar za a haɗu da ubangiji ranar alkiyama dan bibiyar abin da bayi suka yi a bawa kowa sakamakon abin da yi banda wannan Allah subhanahu Ta'ala yana ambatawa a ayoyi daban-daban cewar bayi za su haɗu da shi zai kuma bujiro musu da abin da suka aikata na aiki don yi musu sakayya a kai akwai ayo da yawa hadisai birjik a nan ci gaba sai manzo yake cewa fayan zura aymana min a daidai wannan lokaci da bawa zai haɗu da mahalicinsa ubangijinsa Allah ganin abin da ke cikin ranar yau komai ya zo ƙarshe abin da ake faɗa ga shi ya faru ga rana dab da bayi ga kowa ba su tura jikinsa ga kuma gumi wasu iyawuya wasu cibi wasu kirji fa yanzura aymana min abiya irin wannan tashin hakan za ga mutuna ta waige waige ina mafita take ina maguda take ina za a tsira to idan ya duba daman sa garin wannan waiwayen fala yara illa ma qaddam ba zai ga kowa ba sai abin da ya aikata an tile masa aikin da i a sifar da zai iya ganin aikin ya fahimta cewar wannan ai aiki na ne wannan ai abin da na yi muƙaddara irin abin da ke faruwa yanzu a ce kana yin wani abu an sassanya kyamarori masu ɗaukar abin da ake kamar yadda ake gani idan an shiga shaguna waɗanda suke da kyamarar duk wanda ya shigo ko ka ce ka je masallacin manzo ko na makka ka ga yadda kyamara take zagaya wata ma baka san tana ɗaukan ka ba tun daga shigowarka da kofar masallaci za ka shigo ana ɗaukan ka kana ciki ma ana ɗaukan ka to a ce misali ka yi wani abu a ciki sai zuwa zaunar da kai da kawai ga sai kaga ah, ai ga ni sanda na sa hannu zan dauki qur'ani a gurin daukan qur'ani ai ga ni sanda na aje takalmi na a gurin saka takalma ai ga ni sanda nake nafila ko sai karɓi ganin ka ga ku to haka ubangiji zai bijiro da kowa aikinsa wannan kwatance ne muke dan ka fahimce da abin to idan mutum ya duba hagun damansa sai ga ai ayyukan da ne haka in ya duba hagunsa kamar da mazo yake cewa wayan dura ash'ama min sai kuma ya duba hagu da shi bala yara illa ma qaddama nan ma ba zai ga komai sai abin da ya gabata to kuma dama an faɗa mana anan ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba saboda haka duk abin da muke an rubuce da na kirki da wanda ba na kirki ba to mutum ya duba sai ga nan aikinsa ne irin na kirki nan kuma ya gani aikinsa ne na banza kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake ambata mana haka cikin surata ali imran aya ta talatin Allah subhanahu wata'ala yake cewa yau mata jidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhbara wa ma amilat min su' ranar alkiyama ranar haɗuwa da ubangiji ranar tsayawa a gaban ubangiji ibibi abin da bayi suka aikata Allah yake cewa to rana ce da tajidu kullu nafsin ma amila kowane rai kowane bawa kowane mutum zai ga abin da ya aikata min khairi na alkhairi muhdara an halarto masa da shi an tile masa shi ga shi gabansa sai wannan hadisi yake gaya mana cewa da ya duba dama sai ya ga kayansa aikinsu da yi wa ma amilat min su za kuma a gabatarwa da kowane rai kowane bawa abin da ya aikata mummuna ina hanga haku sai ga tilin miyagun ayyukan da in in mai sata ne kaga ga yadda muke wacan nan kaga ga yadda lokacin da nake wato anin fyaɗe kaga ga lokacin da nake kaza kaga ga lokacin da na ƙara zero a abin da ba haka yake ka ga yadda aka yi kaza ka duk sai ya gani gashi nan hadira an halarto masa da shi a gabansa ko mai gare to wannan aya irin abin da take faɗa mana shine abin da wannan hadisi yake da tabbatar mana haka dama ƙur'ani da hadisi suke tafiya ka fahimci aya da hadisi ka fahimci hadisi da aya saboda haka Allah yana sanar da mu cewa za a halatta mana dukkanin abin da muka aikata haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake sanar da mu cewa in mun koma mun kalli daman mu mu ga ayyukan mu in mun kalli haguma mu ga ayyukan mu Allah subhanahu wata'ala har wa cikin suratul kahf yana cewa wa wajadu ma amilu hadira bayi za su samu za su tarar abin da suka aikata a halarce an zo musu da shi ga komai garai a fili Allah yake cewa wala limu rabbuka ahada ubangijinka ba zai zalunci kowa ba sai kowa ya ga abin da ya ɗaya bayan ɗaya filla filla kuma za a ba shi sakayyar abin da ya faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran ko alkhairi ko sharri ba wanda ba za a gani ba duk kankantas wa yanzura baina yadayhi fala yara illa an-nara a wajhihi sai kuma bawa ya kalli gabansa tunda ya ga dama da hagu duk aikinsa ne to sai kuma ya kalli gabansa idan ya kalli gabansa ba zai ga komai ba sai wuta ita ce a shi ya fuskarsa ita take kallonsa yake kallonta ita ce gaba da gaba suke yi da shi to idan bawa ya ga wannan yanayi na ga wuta tana ruruwa tana ci tana harshe ga mala'iku na riƙe da ita tana kuma ja suna ja ta ga wanda za ta ci to babu ko shakka wannan yanayi ne na tashin hankali da firgici da shiga damuwa sau da haka malamai suke maganar wannan hadisi ina mana bayani ne akan abubuwan ban tsoron ranar alkiyama da abubuwan da ake gani kirikiri ido gaba da gaba na kurakurai da zunubai da ayyukan kirki da na banza da bawa ya aiwatar a duniya babu ko shakka wannan abin ban tsoro ne ka ga tilin ayyukanka na rashin kirki in ka kalli kuma bangaren ayyukanka na kirki ka rika ganin ceto to ai ko a tilin yadda aka tile su ai wannan tilin ya fi yawa da tsiri wannan kuma ɗan kaɗan ne ba ka sani ba karɓaɓɓun nan wanda za su iya rinjayar wancan tilin miyagun ayyukan ne ko kwaya sannan da kaga aikin ma naka na kirkin da na banzan baka san an zo tonawa ya tonawa za ta kasance ba to babu ko shakka wani abin ya sa ka firgita ne da tsoro ƙari kuma akan haka ga wutar da take cin wanda ya saba Allah kowa idansa na gane masa ita tana tsaka da wato ta farfasa da ci da hankoran bata wanda za ta kona to sai manzo ya da cewa ita kunnara ku kiyayi wuta ku ji tsoron wutar ubangiji subhanahu wataala walau bi shiqqi tamratin ko da ku da bayar da tsagin dabino sadaka sai manzo ce fa Mallam ya yajid wanda bai sami tsagin dabinan da zai bayar sadaka ba fa bi kalimatin ba. ya musanya da faɗar magana ta alkhairi da daɗan zance to wannan sai yake nuna cewa in dai mutum ya ce ai ba shi da dukiya ko kadarar da zai dauka ibayar domin Allah ba shi da abin da zai bayar don kusantar Allah subhanahu wata'ala da neman yardarsa to ai Allah bai rasa masa da harshen da zai furta ya faɗi alkhairi ba sai ka tara Allah bai hana shi damar da zai faɗi abin da yake na kirki ba to tunda wannan ba tarawa ake ba ba tilin dukiya ba ce shi harshe za ka ɗaga shi ya magana baki da za ka buɗe ka furta abin da kake so ka faɗa da Allah ya hore kowa shi to saboda haka da ba ka da abin da za ka ɗauka na kadara ka bayar ka kusanci Allah to ai bai hana ka lafazin da za ka yi na alkhairi ka samu lada ba sai manzo ce to in ma baka da abin zaka dauka ka bayar na sadaka buɗe baki ka faɗi alkhairi buɗe baki ka faɗi abin da yake na kirki sai ka dace da samun abin da zai zama maka kariya da shamaki daga wuta abin da manzo yake nufi a wannan gaba na cewar ittaqun nara walau bi shiqqi tamratin faman lam yajid fa bi kalimatin tayyiba ina sanar da mu cewa ne daga cikin abubuwan da suke tsayatar da bawa daga shiga wuta suke zama wa bawa kariya daga fada wutar jahannama shine kwatanta aikata ayyuka na kwarai wanda suka shafi na magana da wanda suka shafi na aiki idan ana maganar ayyuka na kirki kyawawa da suke zama wa bawa kariya ta bangaren aiki sai manzo ya bada misali da mafi kankanta ya ce kamar tsagin dabino ka ɗauka ka bayar sadaka kai ko ya yi ƙasa da tsagin dabino idan ka nufi allah ka bayar allah ya karɓa zai zama maka dalili da kariya daga shiga wuta ba ana nufin karshen misali za a iya maka ai ma Allah ya ga mana cewa faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara in ma bai kai tsagin dabino ba a'a kamar kwayar zarra ne irin ɗan karamin jankiya ne ko kuma a'a kamar yanayin wato ƙura idan ka buɗe taga rana ta haska za ka ga mutsum mutsum mutsum mutsu mutsu kura wanda da za yi haka da hannunka ba za gani a jikin hannun ba amma ga idan kai nan maka ga wani abu kanana-kanana suna shigowa ko suna fita to in aikin da kai na kirki abin da ka ɗauka ka bayar kamar wannan ne dan Allah Allah ya karba maka za ka gasa kayyarsa kuma zai zama maka dalili na ka samu kubuta daga wuta sau da ka komai kankantar aikin da za ka aikata na alkhairi ubangiji subhanahu wataala idan ya karba sai zama maka dalili da sanadi na ka samu kariya daga shiga wuta wanda ku aka tsare shi daga wuta ƙarshen al'amarinsa tafiya aljannan Allah ya samu dace haka faɗar abin da yake alkhairi faɗar abin da yake na daidai Allah subhanahu wataala ce ya ayyuha allazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya ku wanda ku ba da gaskiya da Allah ku ji tsoron Allah ku kiyaye saba masa ku yi abin da ya sa ku bar abin da ya hana ku kuma ku faɗi maganar da take daidai ta gaskiya a ayar sai Allah ya ce in kuka faɗi maganar da take ta daidai yuslih lakum a amalakum zai kyautata ayyukanku zai nagarta ayyukan ku su zama nagartattu wa ya gafir lakum dhunubakum zai gafarta muku ku? ko eh to kun ga wannan aya ita ma sai take faɗa mana irin abin da wannan hadisi yake faɗa mana yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima duk wanda ya bi Allah da manzo ya rabauta rabauta mai girma in dai zaka sadaka da abin da Allah ya hore maka komai kankantar sa Allah ya amsa maka zaka samu kariya daga shiga wuta sakamakon yin abin da Allah ya ce sakamakon abin da manzo ya ce kai in dai zaka faɗi alkhairi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmu sai ka zama kana fada alkhair to za ka samu kariya daga shiga wuta albarkacin ka bi abin da manzo ya ce ka yi kayi sai wannan gaba da wannan aya da muka karanto suke faɗa mana cewa eh in har Allah isa bawa ya tsayu da faɗa alkhairi da faɗa daidai to hakan zai zama masa dalilin samu kariya da shamaki daga shiga wata. to shine malamai suke cewa da manzo yake cewa man lam yajid fa bi kalimatin tayyiba wanda bai samu abin da zai sadaka da shi ba ko mai kankantarsa to yayi amfani da furta kalma daddada tsatsarka wacce take ta daidai sai malamai suka ce kalmar nan da manzo ya faɗa faɗi ne da ita ta kunshi abubuwa jingim na alkhairi wanda wani daga cikin mu'jiza ta manzo sallallahu alaihi wasallam cewar an ba shi tarin kalmomi masu tarin bayanai ko jawami alkal ko jawami ulkal an baiwa manzo wato kalmomi masu tarin bayan sai malamai suka ce daga cikin kalmar da za ka iya yi ta zama ka shamake daga shiga wuta da kariya akwai tasbihi faɗar subhanallah akwai ta halili faɗar la ilaha illallah akwai ta hamidi faɗar alhamdulillah akwai takbiri faɗa Allahu akbar akwai karanta alkur'ani duk garin ya waye a durana ka yi ƙoƙari komai ƙanƙantar abin za karanta ko shafi ɗaya ne na alkur'ani karanta da harafi kana da lada goma duk harafi ka yi kyakkyawan aiki ɗaya tak kuma duk kyakkyawan aiki ɗaya tak mafi ƙarancin abin za baka lada goma ana iya ninka maka sama da haka malamai suka ce kai koyar da ilimi ma sadaka ce bayanin nan da muke mu ce Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza ai bayanin abin da manzo ya faɗa ka fance shi gare a bayanin abin da ayata kunsa ka fance ta gare ita ma sadaka ce saboda haka ake sanin yadda za a yi bauta Allah har a masa daidai haka umarni da kyakkyawan aiki a yi gaskiya a rike amana a rika haƙuri da juna a ji kunya a kwatanta daidai to waɗanda abubuwan da kake faɗa kake iya cin nasara a ji wani ko ba a ji wani ba a aiki da wani ko ba a aiki da wani ba ana dai samu ana rage barna ana kuma samun ƙaruwar nagarta da ayyukan kirki to sadaka ce haka hani daga mummuna sadaka ce kai duk abin da bawa zai yi ya kusanci Allah subhanahu wata'ala ta bangaren ayyukan kwarai sadaka ce to sai manzo yake cewa fa bi kalimatin tayyiba kamar da yace wal kalimatu tayyibatu sadaqa a wani hadisi fadar kalma kyakkyawa fadar magana ta daidai sadaka ce za a baka lada kwatankwacin ladan wanda ya sadaka Wani hadisi ina koyar da mu abubuwa kamar haka ina kunshe da amfani da fa'idoji kamar haka na farko na sanar da mu mahimmancin sadaka da kyakkyawar magana a musulunci duk mutumin da zai ɗauki abin da Allah ya bashi gwargwadon ikonsa ya bayar domin Allah sadakar kosai ce a kuli ne a garin kwaki ne dankali ka ka ba wani rogo ne a yanayin yadda ake tsitsitsi da daɗi ba daɗi ka ba wani abin da ya samu sassaucin rayuwa wannan sadakar Allah ya karɓa maka sai zama dalilin kariyarka daga shiga wuta wannan yake nuna mana muhimmancin sadaka a musulunci tana iya zama shabaki da kariya daga bawa shiga wuta muhimmancin faɗar magana kyakkyawa tana sa bawa ya samu kariya daga shiga wuta wani jarraba ce za a dora masa gidansa ya yi gobara ba abin da aka tsira da shi ya ji gungumi ya karyo masa ya rasa me yake mar daɗi ka zo ka ce bawan Allah Allah fa dama ya ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi wa thamarat wa bashshir sabirin wannan fa dama tsari ne na ubangiji akan bayinsa shi ya baka shi ya jarrabe ka da rasawa kamar da al'amarin ka gare shi yadda da ba ka da shi ba ka zo duniya da shi ba ka samu zai iya maye maka dubinsa ka yi haƙuri kuma dama ya ce a yi wa masu haƙuri albishir da abin da zai faranta musu rai bawan Allah faɗa abin da manzo ya ce a faɗan an jarrabu bawa Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha sai kaga kamar ma ba a yi makobara ba gomin da yake ya daina ya bushe kuma sai ka jina cewa na gode Allah ya saka da alkhairi kuma sai ka ce da shi ai manzon Allah ma ya faɗa mana ranar alkiyama waɗanda aka jarrabe su a nan duniya Allah zai musu wato wani mukami za a da musu wani kambi na musamman na haske da daraja da kima har waɗanda ba a jarrabe su barka cewa ubangiji ina mu ma ka jarrabe mu irin jarrabar da ka wasu wani don mu sami irin abin da suka samu ɗin ci to da yawar Allah yana nufin ka da alkhairi an karɓo naka a nan duniya za a kai maka shi lahira to sai rika jin kwaranyewar damuwar sai rika jin tafiyar wato tashin hankalin da yake ciki ce kuma baka san abin da Allah yake yi mai wannan labarin da aka ji amma gubara, ka ga dauke daga bayan Allah sai kuma ka ga ana haka wani sai je yanko shaddozi da duka wanda shi san da ma yake da su ba shi da irinsu ce ga wannan aɗinka sai ka zama ce a ah, wani gobarar titi ko zane ɗaya ƙone ga dubu sun zo ko ɗari sai ka kuma wato da tun ma kafin a kawo a bashi ko za a bashi ko ba za a bashi ba daga wannan kalmomin da ka faɗa masa sai ka kwaran yamar damuwar da yake ciki to wannan yana daga cikin abin da wannan hadisi ke koyar da mu rika amfani da kalmomi na kwarai a tsakankaninmu mu kuma sadaka za su zama mana kariya da shamaki daga shiga wuta Allah ya sa mu dace sannan wannan hadisi ya sanar da mu wani sashi na tashin hankalin da bayi za su fuskanta a ranar alkiyama a tile ma aikin ka ka gani ba gudu ba ja da ba za a bibiya a yi hukunci a kai baka sani ba za ka sha ko ba za ka sha ba akwai damuwa to hadisin ya haska mana wani bangare daga ciki a bijiro maka da wuta ka ganta tana ci tana ruruwa ba ka sani ba kana cikin masu shigar ta ko za ka tsira wannan tashin hankali to hadisi na sanar da mu wannan sannan wannan hadisi na sanar da mu cewar ubangiji subhanahu wata'ala zai bibi ayyukan bayi yi musu sakayya har ma zai zanta da su ya ji komai yi musu bayanin komai filla filla sannan wani hadisi ya sanar da mu hanya daga hanyoyin alkhairi da bayanin sauƙaƙan hanyoyin alkhairi da Allah ya samar wa musulmi da in sun bi za su kubuta su tsira a ta ce ka faɗi magana mai daɗi ta alkhairi ka ce kawai subhanallah ka ce alhamdulillah ka ce Allahu akbar furta la ilaha illallah sai ga a cikin ɗan kankan lokaci abin da cikin sauƙi ka ma ya zance masu wahalar riƙewa rututu ga sunan na shirme ma ka haddace ballantana wannan ka faɗa abubuwa da suka fi wannan wahala ma ballantana wannan shi na hakko karin magana kake yaro in takama karin magana kake ke tsare tsara ko tsare tsantsarin wane ne kaza kaza kaza ko sai ga mutum ya haddace na ta faɗa turmi ture kura kura ture turmi wane ne wane ne ko har gasar wannan aiki ka kiyaye ka rike to kuma sai abin da yake da mai sauki mai sassaucin faɗa kuma ga ɗimbin lada sai ga gare ka ne yake sanar da mutuwar Allah subhanahu wataala da yake sama da alkhairi ya yawaita mana ayyukan alkhairin kuma ya sanya su sauƙaƙa to Allah ba mu ikon yin su wannan shine abin da ya sauka na karatu mu da abin da muka dai Allah ba mu ladan sa kuskure Allah ya yafe mana sai wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi amman lam yajid wanda bai samu dabinan bayarwa ba ko abin yin sadaka ba fa bi kalimatin tayyib to ya amfani da faɗar kalma mai sauki ya ce to kamar an fara gabatar da ɗauka a baya ne sadaka kafin kuma a ce in ba abin da za ka ba sadakar furta kalma kyakkyawa kenan ba da sadaka shine ikeri furta kalma kyakkyawa an fahimta ko? koko a ana nufin in ba wannan akwai wannan an fahimta to abin yana komawa ga me ka aikata me ka faɗa akwai kalmar da ta fi wani aikin da za ka yi a aikace kamar yadda ya tabbata a hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan aka zo da aikin bawa ranar alkiyama akwai wani bawa da za a zo da wagagen fayil-fayil ɗin munanan ayyukansu tili idan su iya gani sai a zo da wani kamar ka ce id card wani ɗan kati na la'ilaha illallahu da ya faɗa sai a ɗauko tunan aikin can nasa na banza sai a ɗora a kan ma'auni gefe guda to za a ɗauki wannan kati a ce ya ubangiji ina wannan kati zai da wannan filin fayil fayil sai ce ai ubangijin ka dai komai gwadawa yake jira a gwada ana tsorawa annabi ya ce sai la ilaha illallah wannan sai ta dago duk wannan fayil fayil din muna nan ayyukan nasu to kaga wannan sai ke nuna cewar furta la ilaha illallah girmanta da mahimmancinta ta kai ta rinjaye miyagun ayyukan da ake ganin su manya-manya tili an fahimta ko kuma ta bangaren furtawa ce an fahimta ko to sannan kuma shi kansa aiki da bawa yake yi wasu lokuta abin da ya sa ayyuka suke zama su ɗara faɗa girma da tarin abinda za su haifar maka na lada da sakamako sau tari in ka faɗi kalma kamar irin ta subhanallah walhamdulillah kai ta fi shafa kai kai kadai a kanka an fahimta ko amma yayin da ka ɗauki wani abu na sadaka ka ba wani ta shafe ka ta shafe shi kai ta shafe ka ta kayi abin da aka sa ka za a baka ladan shi ta shafe shi ta zai amfana da abin da ka bashi a baka ladan ka amfana da dan uwanka an fahimta ko to saboda haka ya danganta da me ka aikata me ka faɗa akwai sanda zai zama to aikin naka ikeri rufa taka akwai sanda kuma faɗar taka za ta iya kerar aikin naka ko kuma su tafi bai ɗaya ya eh, kowanne zai iya kasance Allah ya samu dace na za ka iya gano na wani hmm. tambaya game ta haka eh. sun shigo ciki tambayar ta farko yake cewa an ce ranar alkiyama bawa zai kalli damansa sai ya ga aikin da ya gabata. ya kalla ya ga aikin da ya gabata ya gabansa ya ga wuta tana ruruwa tana ce, ita to iya nasa aikin zai gano ko in irin masu ganin nan ne gani fiyat sosai bayan nasa ma har zai hangono wani to abinda ke faruwa kamar da manzo sallallahu alaihi wasallama da aisha yake faɗa mata cewa za a tashi bayan ranar alkiyama kowa yadda aka haife shi sai take cewa mazan Allah maza da mata me take nufi maza da mata yaya ai haramu ne dama mace ta ga tsiraicin namiji namiji ya ga tsiraicin mace kuma kuwa za a tashe shi yadda aka haife shi sai ce aisha abin ya wuce haka ya fice yadda kike zato ba ka sanin wannan namiji ne a kusa da kai ko mace ce to tashin hankalin da ake fuskanta wata rana irin wannan bayanin sai wani bayan mun fita yake cewa ni ai akwai wani misali ma da wani yake faɗa a duniya da ya faru da su ice suna wani gurin sai da kayayyaki a nan beirut road sai yan fashi suka shigo sai suka yi harbi kowanne ya kwanta sai aka ce kowa ya cire kayansa ba ma sai an tsaya ana sacin kai kai a'a ya cire kayansa riga da wando ya aje in an ɗiba da kayan da abin da yake ciki shi nan kawai an huta to sai suka tare kayansu ba mace ba namiji mai sacin kuma yana can gefe yana sacin ba kayan zaɗi ba ba amma dai haka ya fi sauƙi a ce a yi gaba da gaba da kai a yi sacin ɗin kada wani ya ƙuna bakin wake ya ci kume wani a cikinsu ko ya dukan da za a mutu ice bayan sun yi fashin sun gama kowa yana kwance sun fice ma ba a san sun fice ba wani ɗan hanga ya ce ai sun tafi ice to da aka tashi sai ya ɗauki siket sai ya sa namiji bai san siket ya sa ba <laughs> saboda tashin hankalin kaga bai gane cewa ba fasitar su bace zai sa shi dai kawai rufe tsaraicin kuma yanzu ne yake jin cewa to ai ana ganin juna mace tana ganin sa shi ma yana ganin mace amma da san da ake wannan wadda har harba harban duba ta wannan yake ba kuma yanzu ma da yake daukar siket isa bai ma gane siket ne ko ba siket bai asa to wannan a duniya fa kenan to da tashin alkiyama tashin hankalin wannan gudu sau da ana magana za ka ga aikinka magana ma ka tsaya kallon na wani baya ka, ko zai gano kai na kan kake so a gaya za a yi a dai auna ga za ka tsira ko ba za ka tsira ba Allah dai samu da yaji muskal da zatin khairu ne wa wani abu da zai sharra ya karba kai irin wannan ishara ta faru a gare mu da ke wani eh sai muka haɗu mu muna da darar za mu ci shi da addu'a da ne sai aka tattara mu eh. sai muka zauna a gindin adara haka ana jira mai za a turo mana gudunmawar sojoji da yan banga na waro haka akwai wani gida mai dogon rufin kwano mai gidan na san shi alaji lawan malaka haka sai tattabaru ne a kai muna zauna ɗan yi kamar zaman makoki eh. ba mai motsi wallahi a karama kalla mu can da kan nan suka yi far eh. gaba ɗaya da ɗan taurin da sojojin kowa gaba ɗaya su wanda kuma da aka mutu ni garin dariya wallahi inda su suka taho a yanzu da ba labari sai ba kowa sai na fuskanci can ne akwai wani ɗan ana ya mutu na ana ce masa ɗan alkabar ne eh. ana yada wallahi ina zuwa na same shi a cikin makarantar nan tun waje a to Allah ya da sauki ai tattabaru ne a shi suka rasa da mutane su kai da Allah gafara ba abin da waɗannan ba sa zama kaga mutan adam dan aka da aka da ake yau mai raunar mala'ika eh, eh, eh. to kun ji dai wani misalin ba Allah ya samu dace kun ji tattabaru ma sun fargita mutane da masu bindiga da wayar da sun gudu to haka tashi alƙiyama yake da akwai razani da firgici a ciki Allah dai samu ga da to tambayar ka ta biyu kake cewa nau'in jarrabawa da aka yi magana cewar zai iya zama jarrabar da Allah ya maka ta zama dalilin ɗaukakar ka da matsayinka a lahira to jarraba ai kala kala ce wata ta rashin lafiya ce wata ta rashin abin hannu ce wata kuma ta gobara ce wata kaza ce gashi nan eh duka san shiga dan Allah cewa yi wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi wath thamarat kaga o'in ike ta faɗowa ya ce akwai tsoro firgita karazana akwai na bai baka tsoro akwai jin yunwa kaga tsoro da jin yunwa ai ba ɗaya bane rashin kuɗi rashin rayuka ai ba ɗaya bane na kuɗi da na rai kayan marmari to haka kamar da manzo ma yake cewa bawa ba zai gushe ba ana jarrabarsa a kan kansa ko a dukiyarsa ko a iyalinsa kaga jarraba ka iyalinka ai ba kai ne kai tsaye ba a dukiyarka ba kai ce kai tsaye ba a gangan jikinka ba kuma dukiyarka ba ce ba iyalinka ba ce to kowanne sai Allah ya ce wa bashirin sabirin ayo masu haƙuri kan jarraba abin da zai masu. daɗi albishir da abin da zai faranta musu rai to kaga wani sai kenan cewa in dai kayi to zai baka ɗaukakar matsayin da daraja ta dalilin wannan jarrabar da ya tsoro maka ya wani a jarrabe shi da abu guda babba wani a jarrabe shi da ƙanana masu yawa wani manya masu yawa ba yadda bai iya ba na taɓa ba misalin wata baiwa Allah da aka yi mata jarraba kusa da kusa mahaifiyarta ta zo haihuwa jini ya tsinke kan aje asibiti ta mutu aka ɗauki ƙanwar tata da aka haifa aka ce to tun da ke dama ba ki sati da haihuwa ba haɗa da ƙanwar ki shayar da su sati biyu tsakanin sai ƙanwar ta sake mutuwa wacce aka ce ta haɗa da ta taɓa ta shayar sati biyu tsakani ko kwana goma zuwa na abu sai tatan da ta haifa ita ma sai ta mutu ga mutuwar mahaifiya ga ta ƙanwa ga ta ya sai damuwar ta haɗa mata kusa da kusa ko da aka ja asibiti saboda damar take ciki da aka ɗauki hoton zuciyarta ta kumbura ta yi sintin saboda damuwa take ciki to haka Allah yake jarrabar sa wata maka wata kusa da wata wata kusa da wata kuma ai maka dubga dubga to amma da abin da yake bukata kai hakuri ka koma zuwa gare shi Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk hmm.